la démocratie moderne, surtout la démocratie africaine. Demokradiyyar zamani balema ma ta nafiyar Afirka ba ta samun daidaiton nagarta a sake zaɓe sai an ƙayyade wa'adin jagoranci idan ba ƙayyade wa'adi ba to ba wata demokradiyya. Sau nawa ne ya kamata a takaita wa'adin mulki don tabbatar da tafiyar demokradiyya? Don samun nagartattar demokradiyya tsarin da ake amfani da shi a nafiyar Afirka shine ba da damar a sake zaɓar mutum so ɗaya. akwai wa'adi na shekara hudu shekara biyar shugaba na iya jagorancin shekara biyar idan aka zarce wa'adin ya zama mulkiya kenan ga jagorancin Afrikawa, milikin shugabancin cikakken iko ko kuma shugabanci mai ruwa biyu milki ne na shugabancin sarauta wanda wani bi yakan sauyawa ya zama milkin kama karya A Afirka batun takaita wa'adin mulki waɗansu ƙasashe suna fadawa cikin rikicin mulki. Rashin barin ci gaba da mulki yana da alfanun bunƙasa demokaradiyya. Idan ba a ƙayyade wa'adin jagoranci ba ana shimfiɗar da halin shugabanci mai ruwan sarautar gado. Matakan ƙarfafa demokaradiyya kamar usular nafiyar Afirka bisa ga jagoranci ta hanyar demokaradiyya da usular sai yawo ya kamata su ƙara fayyace batun wa'adi. Akwai sharuɗa kan daidaito na kundin milki a wajen hukumomin nan na nafiyar afirka ya kasance an fayyace manufofi masu bayyane tsarin baro-baro ga batun ƙayyadewar wa'adi saboda shugabannin afirka sun kasa rike wannan manufar wa'adin milki a cikin yarjejeniyar asp sai da yawo da kuma yarjejeniyar haɗakar ƙungiyar afirka wanda ma a yanzu hakan ana nan ana mashi gyaran fuska ya kamata a bayyana matakai ƙarara ga batun kayyadewar wa'adin jagoranci na siyasa a rawaita su a cikin kundaye daban-daban da ma na kungiyar tarayyar kasashen afirka da hakan shugabannin kasashen ba za su kwadaitar sa ran ƙetare wa'adin ba anya a yau kungiyar haɗin kan kasashen afirka ko sai da yawo suna da ƙarfin iko da ke hana shugabanni neman wa'adin mulki na uku akwai hujjoji kan doka da dama na ƙasa da ƙasa na yanki da ke baiwa kungiyoyin nafiyar afirka na su ce kai a tsayar da wannan maja da ake yi an yi amfani da irin wannan mataki a shekara 2009 a nan ƙasar Nijar.